of the people of the United Kingdom who voted uh, for us to leave the European Union. And it was a call to make the United Kingdom a country that works for everyone, not just the privileged. Prime Minister Ingila kenan Theresa May ke jawabi a zauren Majalisar Dokokin Ingila da ke tabbatar da kudurin ficewa daga tarayyar Turai biyo bayan kada kuru'un ficewa daga tarayyar ta Turai da 'yan ƙasar ta Burtaniya suka yi a shekarar da ta gabata. To ko ina makomar ficewar tarayyar Turai ga ƙasashe irin su Najeriya tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki da saka jari a birnin Lagos Alhaji Kasimu Garba Kurfi. Eh, na farko dai dole duk wasu alƙawla da wasu yarjejeniya da muka samu hannu a da yanzu sai an canza su saboda da an yi ne a matsayin hadda ingila da european union yanzu kuma ta rabe dole za ka zo ka sake wani tsari tsakaninka da ingila wanda kuma shi zai shafe ka wani tsarin ka tsakaninka daga sauran kasashen turawa gaskiya al'amari shine duk waɗannan abubuwa suna ɗaukar lokaci kafin a sake tabbatar da su da aiwatar da su sannan kuma taimakon da ake samu ka san mu kasashe na afirka muna samun taimako daga fannin turawa da kuma ingila wannan abubuwan da za su canza kuma abubuwa da yawa za su zo wanda da ba su ciki yanzu za a sake diba su so a gaskiya al'amari mu dai za mu ce wannan rabuwa ba abin da muke so bane amma tun da ya faru ba da muka iya da to ko 'yan najeriya suka ga wannan ficewa na burtaniya daga kungiyar turan ga dai abin da alhaji abdullahi abuja wakilin zazza suleja wani mai sharhi kan harkokin siyasa da tattalin arziki ke cewa eh to al'amarin da ke faruwa a yanzu abin ya kasance mu kasashe da muke renon ingila a halin gaskiya akwai ta hanyoyi daban-daban wanda za mu ci gajiyar wannan al'amari kuma ita ma britain tana sane da haka saboda haka daga karshe bayan sun gama a ah, yarjejeniya da suka shirya na fitar da ita daga cikin wannan eu dole ta dawo ga wa'annan kasashe wanda ta raina ta ga yadda za ta yi hulɗar kasuwanci da su saboda a yanzu ma akwai matsaloli da muke da shi da su eu kamar wasu kayayyakin gonanmu da sun kawo mana wasu ka'idodi da yadda za mu ɗauka daga nan kasashe mu fita da shi kamar su gyaɗa kamar su wake da sauransu to akwai lokacin ma da mun kai ma su ce mana mu dawo da shi ba za su karba ba suna da dokokinsu kaga to idan ya kasance kuma ita ingila ta fita cikin wa'annan kungiya na eu Ka ga ba mu da wannan dokoki muna iya daukan amfanin gonakin mu dauka daga nan mu wuce mu kai ingila muna kawo ingila za su karba ita ma ingila za su ci amfanin wannan yarjejeniya yanzu da dai abin jira a gani shine yadda wannan ficewa da zai dauki shekaru biyu ana tattaunawa a kai zai shafi sauran kasashen da Birtaniyan ta yi wa mulkin mallaka a can baya jibrin firamare amurka daga lagos